وصف وصف غير فاسد صفة ما تنبتش ليس ممكن الوقوع منه قول الشاعر مادها لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليها إكد منتفق in ban da ba da laula laulam takun ainihin yake eh, da saniyatul jaza'i niyan sauraron jaza da ba ya kasance ba hidima masa wa wanda yake yabo hidima jauza a sauraro wace tsama tsan wuri ka ba wannan tauraro na ta haka ta yi kamar da wasu yi da to ita wannan tauraro abin da ta sai wannan tamara tana shirin da ta yi wa abu salamu da hidima dan sai da shi aka yi gala zai baka kuɗi karshen ta ce ta safa na yi ta za ka ka wafa shi ka wafa shi ka ce ai ba don wannan taurarwa ce ba a tana sun ta yi wa abu salamu hidima ba ta ba ta yi tamara ba kaga wannan ba an ce من غير ممكن ووصف غير ثابت لو لم تكن نية الجزاء خدمته لما رأيت عليها إكتا da baka ga kudurin muntafikin mai galewa alaiha tun ana kamara a da abun kamara bel daga bel zuwa da bel da akwai janjani ma ana da kuma galibin za ka aini aiki ya yi kamara Ko za ka ji sai an saki wani abu a gaba an saki amma ya an daure ku sau da kadan an daure shi tam a jela a kai bomi a turbe fa komai a yau a rezai a shiga wannan jauza o shi ne yi masa hidima ta ke yi ta yi kai da ya kulu sha'iru inna jauza a lau lam takun asimatan ala hidimatil mamduhi lama ra'aita alaiha nifaqan بیا مکدن ته دګلی به وسطها فنية الجوزاء كخدمة الممدوح صفة غير ممكنة او کوئی قصد اثباتها له لأن النية بمعنى العرض وذلك يكون آه، في من له ادراك amma aljawza'a laysa laha idraku wal jauza la idraka laha wal illatul munasiba illa mai alaka kaunuha muntafiqatu ta riga ta yi damara ai shahadatul litaq fi wasatiha fal intiqaqu wannan damara dalilun ala kaunil jauza عازمة تعيرية على خدمة الممدوح وهو ادعاء لا أثر له وهو غير ممكن في, الو... في الواقع لكنه لطيف مستمله من لله